Muna roƙonka da idan kai sabon zuwa ne a wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe. Idan kuma ka daɗe a cikin wannan tasha, to ka danna mana alamar like. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Bardan Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Cikin al'ajabi da mamaki sarki Nawaz ya dubi sadauki Hashimar tare da faɗin ya kai wannan sadaukin matashi. daga ina kake kuma wane ne kai da har ka zo ka taimake mu sarki nawas ya ci gaba da magana inda yake cewa da kai da abokan tafiyarka shin daga wace nahiya kuke da kuka zo kuka tallafa mana sadauki hashimar ya dubi sarki nawas tare da faɗin ya kai wannan sarki ka sani cewa hanya ce ta biyo da mu ya zuwa birninka inda muka zo muka tsince ku a cikin halin yaƙi wannan dalili ne yasa har muka tsaya muka taimaka muku To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Sarki Nawaz ya ce hakika muna matuƙar godiya da wannan taimako da ku kai mana. Mun yi matuƙar farin ciki da wannan agaji naku. Muna yi muku maraba da zuwa birnin Nurul Islam. Amma kafin komai, muna muku albishir da cewa ya kamata mu gayyace ku zuwa cikin gari domin ku je ku huta kasancewar ku matafiya ne kuma kuna kan hanya hakika hutun na da matukar amfani a gare ku kafin ku ci gaba da tafiya inda kuke dosa dukansu babu wanda ya musu akan tayin da sarki nawas ya yi musu ko a daidai lokacin da ake shirin maganar tafiyar shi kuwa aljini guzamu sai koma daga gefe ya maki. inda ya ci gaba da magana yake cewa ni ba ni da ikon shiga cikin wannan birni matuƙar ina buƙatar in ci gaba da rayuwa idan kowa har ina buƙatar rasa rayuwata to magana ta farko shine shiga cikin wannan birni a na. amma matuƙar ina so in tsira kuma in ci gaba da taimaka muku to sai dai na tsaya daga nan har ku je ku dawo amrishe dariya tare da faɗin ba kai ne kake rena bil'adama ba to idan dai har ka isa yanzu ka biyo mu mu je cikin garin tare mana wani haushi ne ya sake turnike aljani guzamu sai ji kamar ya make a murshi matakin ƙarshe da aljani guzamu ya ɗauka kawai shine sai ya yi wata kwafa tare da juyar da fuskarsa daga inda amursh ɗin yake daga nan ne suka ɗunguma ya zuwa cikin garin nurul islam domin su je su huta a cikin gari ba su zame ko ina ba sai gidan sarki shigar su gidan sarki ke da wuya suka je suka tarar da gidan a hausa domin kowa sun tarar da gidan sarki an yi masa ƙazamar barna kasancewar mafi yawan masu gadin gidan sarki duk an hallaka su saura kaɗan kawai suka rage kusan ko'ina ka duba a cikin gidan sarki nawas taron gawarwaki ne bayan ɗaukan wani ɗan ƙanƙanin lokaci da aka yi ana gyare-gyare daga nan komai ya dawo daidai sarki na was ya umarni da kowa ya tafi makwancinsa domin ya je ya huta haka kuma sarki na was ɗin ya ba da umarnin a kai sa hashimar zuwa masaukinsu Sarkin yaƙi Zafar ne ya fara magana a cikin taron tawagar matafiyan. Sarkin yaƙi Zafar yake cewa ni ina gani tun a filin yaƙi muka sami damar ɗaukan gimbiya sharsila, amma saboda tsananin tsabar taurin kai irin na Hashimar ya sa har sai da muka taimaka musu. Yanzu shin ta ina za mu samu dama har mu sace gimbiya sharsila har mu iya tafiya da ita? kun san dai tabbas mahaifinta ba zai taɓa yarda ya ba mu gimbiyar sharsila mu tafi da ita ba tunda ba addinin mu ɗaya ba a zaune suke dukkaninsu suna ta nazarin yadda za su yi su tafi da gimbiya sharsila sarkin yaƙi zafar ya gyara zama tare da gyaran murya inda ya ci gaba da duban su ɗaya bayan ɗaya daga baya ne sarkin yaƙi zafar ya ci gaba da magana yana faɗin ni ina ganin ya kamata mu tambayi sarki nawaz ya bamu gimbiya sharsila cikin lalama idan kuma ya ƙi ya yi mana taurin kai to sai mu tarwatsa dakarunsa mu tafi da gimbiya sharsila tunda yanzu sun kasance su ba su da yawa Haƙiƙa ɗaukan gimbiya sharsila ta ƙarfin tsiya ina ganin kamar shine hanyar da zai fi mana sauƙi ko kuma hanya mafi lalama a gare mu duk da cewa na san idan mun tunkari mahaifinta kan cewa ya ba mu ita ba zai taɓa yarda ya ba mu gimbiya sharsila ba sarkin yaƙi zafar ya shiru inda ya ci gaba da duban su ɗaya bayan ɗaya daga bisani ya tambaye su koya kuka gani kasancewar jinkirin da suka yi ba su ba shi amsa ba sarkin yaƙi zafar ya ci gaba da magana inda yake cewa daukan gimbiya sharsila kamar mun fara ragewa ne domin kuwa tunda gimbiya sharsilar ma tana cikin jadawalinmu na abubuwan da za mu ɗauka shiru dai suka ƙara yi masa na ɗan wani lokaci inda daga bisani dukkaninsu suka yi na'am da shawarar da sarkin yaƙi zafar ya bayar Bayan sun kammala cin abincinsu ne suka tashi, kowannensu ya nufi masaukinsa domin ya je kwanta ya huta. Washe gari da safe bayan sun tashi, kuyangi suka shiga kawo kayan abinci da kayan marmari kala-kala. Nan fa suka zauna kowa ya ci gaba da bawa cikinsa haƙƙinsa. Sai da suka take cikinsu suka yi tab. Gama cin abincinsu ke da wuya sarki ya aiko a yi kiransu ya zuwa fadar sarki. Isar su fadar sarki ke da wuya aka yi musu iso ya zuwa cikin fadar sarki. Suna shiga suka ga an tanadi gurin zama na alfarma domin girmama su. Bayan sun zauna sarki ya dube su ɗaya bayan ɗaya. Sarki wa ya ci gaba da magana yana faɗin ya ku waɗannan jarumai, ya ku waɗannan gwarazan sadaukai. Hakika ba mu da bakin da za mu gode muku bisa ɗaukin da kuka kawo mana a bisa yakin da kuka riske mu muna yi. Bayan kuma ba mu san ku ba bare mu aike muku da goron gayyata cewa ku kawo mana ɗauki a bisa wannan yaki, Shin ku su wane ne? Sarki Nawaz ya tambayi su jarumi Hashimar tare da duban inda suke. Sarki Nawaz ya ƙara tambayar su cewa daga wace nahiya kuke har kuka zo zuwa wannan nahiya tamu. Nan take sadauki Hashimar ya yi carab inda ya ci gaba da yi masa jawabi dangane da ko su su wane ne. amma sadauki Hashimar bai gaya masa cewa suna da wani nufi akan gimbiya sharsila ba koda sarki nawaz ya ji suwaye sadauki hashimar sannan kuma ya ji daga inda suke sarki nawaz ya dubi su hashimar ya musu murmushi tare da faɗin ya ku waɗannan jarumai hakika kuna cikin ɓata mabayani domin kuwa tsafi ƙarya ne haka kuma abin bautar ku domin kuwa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah mabuwayi Ku sani cewa babu wani wanda ya cancanta a yi masa bauta in ba Allah mahaliccin kowa ba, shi ne mai kowa mai komai wanda ya ƙagi wannan duniya tamu da muke ciki. Cikin mamaki suka dubi junansu suna mamakin abin da ya gaya musu. Ba su da masaniya kwata-kwata akan hakan. Zato ma suke yi ko su ma wasu masu bautar majusanci ne, tamkar irin bautar da suke yi. tambayar sarki Uwa suka yi ya ƙara yi musu bayani akan abin da ya gaya musu. Amfal ne wanda ya jero wa sarki waɗannan tambayoyi kamar hakan. Sarki Uwa zai ci gaba da bawa Amfal amsarsa kamar haka. Allah shi ne wanda ya halicci sama da ƙasa. Allah shi ne wanda ya wuta ya yi ruwa. Allah shi ne wanda ya halitta mutum da aljan domin su bauta masa. Shi ne wanda yake kawo dare ya kawo rana. shine wanda ya baka lumfashin da kake numfasawa Allah shine wanda ya baka idan da kake yin gani Allah shine ya baka ikon magana Karmish ne ya tambayi sarki Nawas a ina Allah da kuke bautawa yake Sarki Nawas ya yi murmushi tare da faɗin Allah ba a ganinsa kuma yana kasancewa a ko ina yana nan Allah yana ganin ku ko a ina kuke kuma ko da kun shige cikin ƙarƙashin ƙasa. Babu abin da za ku iya aikatawa ba da ikon Allah ba, dukkanin abin da kaga ka aikata, to da izinin Allah maɗaukakin sarki kake yin komai. Hashimar ya dubi sarki Nawaz tare da faɗin kace Ubangijinka shine mahalicin komai? Sarki Nawaz ya gyaɗa masa kai alamin A, eh, sannan ya kara masa da cewa tabbas. Sadauki Hashimar ya ce wa Sarki Nawas to tunda ka faɗi haka, ka roƙa mana Ubangijinka a yanzu ruwan sama ya sauka. Ko da suka ji wannan magana da Sadauki Hashimar ya gaya wa Sarki Nawas, dukkaninsu sai suka mai da hankalinsu zuwa gurin Sarki Nawas domin su ji me Sarki Nawas zai gaya musu. Shi kuwa Sarki Nawas a daidai wannan lokaci kawai ya ɗaga hannayensa guda biyu zuwa sama, inda ya taiwa Allah maɗaukakin sarki kirari. Yana ta roƙon Allah, bai soke hannunsa ba nan da nan sai ga ruwan sama ya kece a wannan gari tamkar da bakin ƙwarya ruwa aka yi mai matuƙar yawan gaske haƙiƙa allah maji roƙon bawansa ne faruwar wannan al'amari ba ƙaramin mamaki so sadauki hashimar suka shiga ba sadauki hashimar ya kada baki tare da faɗawa sarki nawas haƙiƙa na yarda da allah maɗaukaki ubangijinka na yarda da abin da kake bautawa Ubangijinka Ubangiji ne na gaskiya, amma ka sani cewa ba za mu taɓa ba da amanna ba, domin kuwa tun iyaye da kakanni muke bautawa uwar mu wuta. Wannan ya sa ba za mu taɓa iya miƙa maka wuya mu karɓi Ubangijin da kake bautawa ba, don haka ba za mu taɓa karɓar tayinka ba. Sarki Nawaz ya ce babu komai, da sannu in Allah ya so ya yarda za ku fahimci gaskiya. ana cikin wannan zama a fada ne sai ga gimbiya shirsila ta shigo fada bayanta kuma da kuyangi suna biye da ita a baya sun sha adon doguwar riga wadda aka yi mata ado da jauhari da kuma yakutu su kansu kuyangin da suke biye da gimbiya shirsila abin kallo ne barantana kuma mai gayya mai aiki wato gimbiya shirsila shugabar kyawun duniya wadda suke mata lakabi da wadda tafi kowace mace kyau a wannan lokaci